sannan a hankali kiraye-kirayen jama'a na karuwa a kafafen sada zumunta da nufin ganar da gwamnatin jamhuriyar Nijar bukatar ta tallafa wa 'yan kasar da iskar gas wacce a yau ta zama jiki ga al'ummar birane da karkara saboda yadda aka fara fahimtar illolin sare itace wani dan farar hula inga isufu, na daga cikin masu kokarin ankarar da hukumomi tasirin ba da irin wannan tallafi a wannan lokaci na annoba yanzu yadda gwamnati ta tausa wata ruwa mutane nauyin shi har abin da kai wani minzani shi ma suka ce wuta nan ma za a ɗauke mutane nauyin shi cikin wata biyu to shi ga muke yin shi muka mallake shi yadda muka mallaki ruwa muke hiddo su muke haƙo su namu ne don wuta ana iya ce a ah, wani waje ake sauta to shi gas mu muka mallake shi ga shi can namu ne shawara ga magabata a ba mu gas wata hudu mutane su ci bulus yanzu akwai wa'anda in suka tashi suka shiga dajin nan itace ne masu rai ake hallakawa kuma alhali an ce muna son mu kokowa da hamada muna son mu kokowa da zaizayewa wa ƙasa da iska wannan da ke taba mutane wahala Iskar gas na daga cikin albarkatun da ake samarwa a Nijar tun bayan da kasar ta fara haƙo man fetur ɗinta tare da tace shi a nan cikin gida yau shekaru kusan tara. Saboda haka ƙungiyoyin ci gaban jama'a ke ganin ya zama wajibi a baiwa 'yan ƙasa damar morar wannan arziki. Gwamnati in ya irin wannan ya ci kai ga matsalar da mutane suke ciki yanzu duka an saki gas kowa ya zo ya kawo butai in shi kawo inda za a zuba mashi a cika mashi. Wata hudu ba abu bane ba wanda za a kasawa gare shi ga abin da muka shiya fa gas din ho yayi yawa yayi yawa wani lokaci har da ana bari shi ana da shi to aka kawo shi mutane su yi amfani da shi an karu sosai to amma yanzu in kana son kilo goma sha biyu sai ka zuba jikka biyar zuwa jikka shidda ka samu wai kuma samu ma wa sosai sun yi jere ne fa da lokacin nan ɗari bakwai ne da hamsin yake to yanzu abin ya kazance in ka zo kudin ya karu sosai. Yunkurin jin ta bakin ministan man fetur makwai Gado bai yi nasara ba domin na kira wayarsa bai daga wayar ba sannan na aika masa sakon SMS to amma har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto bai amsa min ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.